نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka jama'a masu kallon tashar wisal hausa tv ina muku sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri namu na bako na musamman shirin da ke gayyato muku mutane da suka yi fice a ɓangarori daban-daban na rayuwa domin tattauna da su da amfana da irin gogewar da suke da ita a fannoninsu a wannan karan muna tare ne da ɗaya daga cikin shahararrun malamai a arewacin najeriya ɗaya daga cikin mutane da suka yi ma ilimi na addinin musulunci musamman alkur'ani mai girma hidima wadda take gagarumar hidima ba kawai ilimin addinin musulunci ko kuma irin ilimin karatun alkur'ani ba a bakon namu ɗaya ne daga cikin mutane da suka yi ma ilimi hatta na boko hidima a yankinmu na arewacin najeriya a yau muna tare ne da sheikh imam sa'id musa funtuwa a karamakon labarka da zuwa ah, assalamu alaikum to kuma yadda muka yi bayani dai <coughs> a malam imam sa'id musa funtuwa limami ne na babban masallacin juma'a na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna wanda ke garin funtuwa imam sa'id musa shine shugaban makarantar ma'ahadul qur'anil karim wadda ke garin funtuwa wato institute of quranic education kenan hmm. sannan imam sa'id musa ɗaya ne daga cikin alƙalai na musabakar alƙur'ani ta ƙasa wadda ake gabatarwa a najeriya sannan ya ɗauki shekaru masu yawa shi ne alƙali babban alƙali na musabakar alƙur'ani ta jihar katsina gabaki ɗaya idan na ce zan lissafo irin abubuwan da ko kuma irin mukamai ko kuma irin ayyuka da liman ya yi ko kuma da makaman da ya rike to ina ganin illa za mu tafiyar da rabin lokacin tattaunawar ba mu kare lissafi wasu ba kuma zai zama kenan na rigama na yi rigama malam masallaci tun daga neman a zaune <laughs> ya kamata a ce daga bakin shi ne muka ji duk waɗannan abubuwan a karamakan lahu za mu so mu ɗan ji takaitaccen tarihin rayuwar tukunan yanzu na'am ta'udhu billahi sami lali min shidanun rajim bismillahi rahman rahim ah, wa sallallahu ala nabi da sauran wanda suke masu kallo ah, ah, an tambaye ni mai tambaya rayuwa ko kuma asali na'am eh, takaitaccen dai tarihin rayuwa malam na dai rayu ba wai ga baki ba duka ba har lokacin da aka yi karatu saboda tambayoyi sauran tambayoyi za su zo a gaba da makaranta da sauransu mm. to ni dai haihuwa ta inda aka haife ni tukunna an haife ni a wani kawai da ake ce ma angoshen tali wato kauyen bakori nan ne mahaifa inda aka haife ni angoshen tali <laughs> <laughs> nan aka haife ni bayan an haife ni ina dan shekara goma sha biyu hmm. wannan shekara ne aka dauke ni zuwa makaranta makarantar nan da aka yi ta allo da dama lokacin ita ce yawa akwai kawuna kanin hmm. mahaifiyata wasu ɗaya wasu ɗaya ya zo ganin ta sannan ya ce to zai tafi da ni makaranta hmm. to ya tafi da ni makarantar kuma bayan an tafi da ni makarantar nan wannan dogon labari ne an dai je alhamdulillahi mun zauna zaune-zaune gurare daban-daban mm. har ta kai mahakuma maiduguri a maidugurin ma a wani lokaci sai aka ce to mu yara da muke hannun malam yawancin iyayen sun rasu mm. ashe lokacin ubana ne ya mutu ya allah ya mashi wa'adi to amma sai aka ce to ni tun da ɗa ne sai ce to zai banna a maiduguri a borno ɗin kenan hmm. ah, maimakon kuma irin almajiri ina a ce to ga almajiri na gurin malam wani ya kula da shi shi wannan baban na lokacin sai ya ce ni na baka sa'idu na baka a gurin allah <laughs> to haka dai aka yi aka zauna ya hmm. suka tafi ashe ni ne aka yi mun amma ba sani ba saboda lokacin ba waya kuma daga maiduguri zuwa nan garin mu a ce an samu da ke nan ba ma nisan ya nisa nisan ya nisa hmm. to wannan da haka abin ya faru a ga rayuwa alhamdulillahi mun zauna maiduguri eh, illa masha allahu daga baya an kai an komo hmm. an samu irin kasan karatun ƙur'ani yadda yake yana da abu da farko allah yana ya taimake mu da irin da abin nan tun da muka fara irin alu an ba kewahi din nan da waye hmm. ni a rana daya nukan yi wanki wanki allo sau biyu sau uku to kuma eh, har sai na mahi ma a cikin na ruga da gudu na dawo tukuna na tabbatar an tabbatar na haddace ba ah. hadda ake ba wani haka ce na haddace haka haka ne wani, to bayan mun fara wannan alhamdulillah wannan eh, ina faɗa wannan ne godiya ga Allah an ce ai a tahaddus bi ni'matin la shukru saboda haka nan wannan wa ma bi ni'matin rabbika fa to wannan na gode ma Allah dai irin wannan bawa da Allah ya mu a wannan lokacin muna yara to daga baya abubuwa suka tafi saboda ina zaune a Maiduguri ni kadai ba kowa ba wanda zai ce min wani kaza haka dai aka dinga juyawa har wata rana dai na dawo gida na dawo gida sai aka rikace ce min arama na ce a na ce ni ba rama ba ne ashe wani abokin malami na shi ne ya zo ya ga yana wani wani lokaci wani karatu ne ya kuma na ce wani karatu ko yana nan barin duba ke na kuma ina rubuta da ka ina yin sato da ya zai gani ce a man sai da asha a zama a rama ma sai da ce da Allah malam ba haka ba ne <laughs> to wannan da ya ji ba lawari aka ce ni ma haddacin Qur'ani ne a wancan lokacin to na zo gida sai aka dinga cewa arama kai kuma baka riga ka ni kuma ba arama ba <laughs> eh. aka kai aka komo to daga baya dai sai ah, har dai na ga abin zai tsawo mun kuma na yi kokarin in na mutane ni ba arama ba ne saboda hannu kuma ina wani abu da ake ce musu boy na'am <laughs> amma ba su yadda ba wai sai dai dole da ni arama ne to me boy a lokacin nan an ana auduga ni zan zo in ce awo kaza ne to wanda kuma an saba cewa a rama ba zai zo yi ya me zai ka a rama nan gurin dan dai a gamsu cewa kai ba <laughs> to da ba su yadda ba shikenan Allah ya taimake da na cikin dare a inda aka yi wannan a dan sado da na zo guda na wuce ne muka ta dan sado hmm. to cikin dare sha biyun dare muka shigo wannan daji wani dajin kwadaga na'am da ni da wasu yara da yake kasan irin kana da almajirci ina ana da farin jini haka kamar abokan dauke su muka taho hmm. da su dai na zo na wuce mai diguri hmm. a wannan tahowar da muka yi na zo ta gida ba kuɗi na je na zo na shiga mota zuwa kano kano ma a ƙasa na ba kano hmm. ba kuɗin mota muka shiga mu je wannan gari mu je wannan gari ina arama na je wani gari an samu mun samu to amma ba arama na ce subhanallah sai muka tsallake to dai haka dai irin wannan haka rayuwar hmm. gaskiya mun gode ma Allah a wannan tafiyar hmm. a wannan tafiyar da na koma mai digori na fara karatu Allah mun gode mashi a cikin wata shida Allah ya haɗa mu alƙur'ani wata shida a wata shida Allah ya haɗa mu alƙur'ani hmm. na fara rubutun na fara daga ahqaf na kai ƙasa sannan na sake na ko bakara ko tilawa ban taɓa yi ba sai bayan na haɗa tukunna na zo walwalau na zo na haɗa da haƙa sannan yana ce to bari dai taɓa yin ji shi ma rubutu nake da ƙur'anin wani malami wani malami ya ce min da ka ɓata min ƙur'ani da tawada ban ƙara baka yana ce a ah, to wani karatun da nake ma ni ban san komai ba ne yana dawo da dare yana tsaya na ce bari yin tilawa sai na kamo daga bakara in ji wai karatun da nake ta yi nan ko yana nan duk karatun da kake baka taba yawaye. ban taba tsayawa ce to ne karanto ina da na kamo daga bakara gari na wayewa na zo min da jinnatu wa nasi Allahu akbar wannan ce to yana duba ne ta ce at ah, shi na zama <laughs> to haka dai abin haka wannan duka kaɗan saboda eh. kila akwai bukatu da yawa haka ne gaskiya to mun gode kwarai wannan mun gode kwarai to akara makallabin mun yi ambaci dama cewa kana da makaranta mm. ma'ahadu ma'ahadu qur'an kai mm. eh, to za mu so mu ji ya aka yi wannan makaranta ta samu me ya baka tunanin cewa ya kamata ka kafa makaranta ta haka ne shi ma wannan yana da abubuwa da yawa na ɗaya kamar yadda ce maka na zo gabas wurin mun zo maiduguri ina mun yi da sohoto kuma su waye lokacin da na yi mun zaga nan to ga ɗan tasowa ta da ne hannu kawo wannan lokacin da zan yi makaranta ni he na ji tsoron na ce to ni yanzu shi na fara yin 'ya'ya ni ba sai ina zaka 'ya'ya na su karatu ba saboda ina tsoro nan wani kuɗi ne ba da kuɗi can kuma aka yi su gabas ina ganin ana samun canjin aƙidu da sauran abubuwa ana samun matsala haka ne kila tarbiyya ma tarbiyya ta lalace a shi nake gudu haka wannan yasa nace to zan buɗe makaranta ni ta karatun alƙur'ani wadda ma nake so in ci sai an haddace ƙur'ani na nemi wasu daga cikin yan uwana su taimaka Allah saka musu da alheri suka ga da yana mun abin nan da yana da wahala duk da wannan da na zo na buɗe makaranta to ana yin ta'allo ne hmm. a ta'allon nan sai muna ta karance-karance irin a karanta da kawa'idi a halari shimawai waye-waye hmm. da kuma 'yan wake-wake haka irin su ashiriniya hmm. irin su alburda har wani eh, littafi da ake ce mu ɗanɗara ne Oh, to lokacin muna kasan da yake abin yana dan kawo shi a ga daga makaranta ce ta allo eh. amma za a zo ana wani yan waƙe-waƙen nan na addini sai yana ba da sha'awa wani abu wata muna cewa ya salima alƙalbi kada aha ya ta kalibi lusa don kiɗa in min habibi miki wal kawali ya khaliyal wali kadu ta bil bali bal bin nawa <laughs> to irin da <laughs> ana irin wannan eh. karatun sai yana ba da sha'awa yara suna jin daɗi suna eh, yi wannan dole gaskiya ne eh. irin suna ishiriniya kuma kalilai ya uja bil muhasabi wandila ana waka shi mata hmm. kuma ga qur'ani haka wanda to da kafin irin wannan makarantar da ka assasa ana yin haka dama ya zama cewa makaranta ce ta hadda alqur'ani sannan kuma a lokaci ɗaya ana haɗawa da wasu abubuwan misali wasu darasin to wallahi ni dai da na ga dai na da sha'awa na san dan abubuwan kuma sai ni ce kawai ni barin karatu da yara ban tsaya ma tunanin wai ko ga wani ce na ni dai na ce tun da karatun ne yana da kyau mm. na ga ana yi wannan karatu ne na addini wannan abin da ake na addini saboda haka ya kamata in karanta da yaran bayan qur'ani a san da su wannan to ana nan daga baya sai abubuwa suka dinga tasowa kamar da ce maka ina sai ne tunani na ce to ni eh, mutane sai aka kafa wani lokaci bayan an kafa kungiyar izala hmm. shekarar da aka kafa kungiyar izala in aka fara wa'azi hmm. sai aka dungar buɗe makarantu na islamiyoyi ko ina sai a ce aji a islamiyya to wannan yana da kyau ni ma na goyi bayan an yi abin kirki to amma yawancin a wancan lokacin sai zama wannan makarantu sai ka je yaro a ce na da hadisi goma hadisi ishirin amma in ka ce karanta maka fataha da kyau bai iya ba kaga an bar abin da yake shi yawa sai na ce kaga in muka bar qur'ani ni dan sanin da nema qur'ani idan na bari wannan abin to akwai cutuwa saboda haka na ce mara yan allo masu karatun allo kowa mai da allon shi gida ni ma islamiyya za yi to wannan ma kuma za a fuskanci wani kalubale yawwa saboda aka duk aka watsa ce mala ya zo da wani sabon eh sai aka duk sai aka wace aka makaranta sai mutum arba'in to wannan na fara hin sa mata suna madrasatu tarbiyatul islamiyya mun fara wannan makaranta da kudin rijista da waye to ko shi kenan dai aka aka fara kenan to amma sai na mai da hankalin dama abin da nake so in yi din hmm. karanta qur'anin nan da tajwidi gwargwadon iko na bakin abin da na iya a lokacin wannan kamar wace shekara kenan za mu ci ai fa da farko farkon ai zara ba kamar shekara ai wa'azin izara kamar shekara eh, na wanta shekara dai da eh, shagari to wuraren 79 gida kenan yawa 79 eh. zuwa 81 82 a kamar shekara talatin da ɗaya kenan yanzu za to lokacin nan allah ya ba mu sa'a muka kafa wannan makarantar kuma aka fara to sai ina zo ina kasan kowa da irin dai kamar lokacin ba kuruci amma dai daidai ana ganin abin nan sai hmm. na ce ni na kafa makarantar nan ne saboda abubuwa da yawa asali dai kamar yadda ce maka zan karanta da 'ya'yana hmm. a ciki zan karanta da 'ya'yan mutane hmm. al'umma za su amfana bayan wannan ana ta kokowa gwamnatin eh, na ƙasa a wannan lokacin da gwamnatoci haka da wasu mutane malamai ana bara nan da ake yi bara da ake ba ta da kyau kaza kaza kaza tun lokacin an fara tun wannan ana magana bara bara bara bara ah. to tun da ana suka bara hmm. ana ɗauka ya ana kaiwa kuma nima na gani din tun da gashi na ina kyamar in ɗauki ɗana in kai wani sai na ga to ne maimakon ga hanyar da za a bi ta islamiyya ɗin a cikin wannan ina nan ana wannan islamiyya kuma sannan muna cikin ana wannan islamiyyar dabarin da tsawo sai wani mutum ya zo wato wani mutum misira ya zo gurin yan uwanshi da suke aiki asibiti a nan kuntuwa Eh. wato wakili ne shine wakilin visa na jami'atul azhar to a wani lokaci sai ce mun sai aka aka tambaye ni aka ce malam tunda kana karanta da yara mun ga kaza kaza saboda haka wannan makarantarwa da kake yi ai kana da kana da certificate ko <laughs> na ce babu to limancin da kake kana certificate na ce babu to tun lokacin ma shi wannan da ya zo daga baya ne tun lokacin ma mun an har an fara masabaka eh, da aka fara masabakan nan inda aka fara yi mu lokacin ana kaduna state ne ba a katsina state ba hmm. to sai ni a takaice dai na yi alkalancin sai kuma aka ji na state aka ce akwai alkalan da aka dauka sai na dawo gida na dawo gida na kwana ɗaya sai aka zo aka dauke ni aka ce da allah in yi in koma Karshe dai sai aka ce ni ne chief jaji na wannan shekara na wannan masabaka ta farko kenan a nigeria amma a nan state hmm. kaduna state eh, to mun yi wannan kaga daga nan na fara kenan to ina cikin irin wayannan abin ne hmm. ga an ce ni liman ne kaga kenan kuma ina da ce na masabaka alkur'ani hmm. Eh, irin wannan aka tambaye ni ba akwai certificate ba ba wata takarda da aka bani na ce eto eh to na musabaka nan ga takarda da suka bani ran da aka ce ah. amma ba shi ba ba sai ina da wani wani adult education dan dama ina da kokarin in ce dan da nufi na na gama adult education din nan hmm, wanda ake ce ma yaki da jahilci yawa yaki jahilci hmm. to na ina nufin da na gama shi zan je in shiga secondary ta boko ah. a wancan lokacin a lokacin abin da ke nuna eh, kenan to ana cikin wannan abin da sai aka zo ce kuma amin limanci ba maganar tafiya sakandare to kaga ina magana tafiya sakandare to dai haka dai wannan abin labarin haka yake dai wannan na bugun wannan wannan na bugun wannan to haka alhamdulillah ga irin wannan tunani na makaranta sai kuma eh, eh, yawancin ba mu da in za ka je makaranta haya islami sai ka je katsina hmm. nan wajen mu babu hmm. sai na ce to ya kamata in buɗe wata makaranta wadda take daidai da haya islami ɗin can to ni da ban yi ba <laughs> kuma in ce zan buɗe gaskiya ne wanda kaga yana nuna a irin himmar gaskiya da ake da ita da abunan rashin jin cewa sai suwa ne za su iya yi sai wannan kuma abu ne mai to ai ma ban ma hangi ko wani hmm. ni tunanin da ne kawai da ya kamata a ce wannan bangaren yankin mu ma mu muna da ana samun wannan cikin hmm. sauki jama'a samu ba sai sun je katsina ba hmm. saboda an an ce sai an je katsina nan za ka yi jarabawa za ka yi menene sannan kuma a je a ɗauki wasu mutane kaɗan saboda nisa saboda haka yana ga kamata ni in kawo wannan amma ni kuma makaranta ta ta fi a wajen ƙur'ani to haka dai ya na je zonal office na hmm. nemo form aka yi waye hmm. lokacin zonal office na fashi to yawanci ina je tun lokacin ma ana sani na ala ya ce malam ya kaza kaza ce ga abin da ke so ya ce to to sai aka ce min wai sai ina da kuɗi dubu ɗari biyar a cikin banki sai ina da waye da waye to ni ɗari biyar ni ko yi ban da shi <laughs> to wannan ya zama matsala eh. da ya zama matsala shine in tashi na samu wani amini na na ce da allah ya zo in bude a sa a kudi a ce nawa ne <laughs> ya dai tsallake dai wannan matsala <laughs> yawa eh inda ita za ta hana a buɗe makaranta eh, yawa eh. to muka je da shi da ya je ga kar a je a sa an ce nawa ne kuma kila a rigima sai ya sa dan da wani akawun kanta na gurin cewa a taimaki mana su idan yana da kokari kaza kaza kaza taimake shi a sai da shi ne ba su shiga ba eh. sai aka ce mun ba da dubu biyu za a yi menene menene na ce to gasu to wannan dai shi ne sai aka bani wata takarda irin ga dai hoton banki abin gomi na banki ga kan sarki ga ainihin daga banki kaza ne aka bani to ba kwakwa a ciki sai na ansa da na ansa yadda goyon eh, eh, registration wani hmm. fashi ina zuwa na je na kai masu kawai suka gaban nan suka ce to shi kenan malam sai a kawo dubu goma na ceto ina da dubu goma allah kan ɗauko na bada to recommendation ma ni na zuwa na asa na kai katsina can ministry of education saboda gilan ka ba musu za a yi zinki za a latti to an yi latti hmm. aka je aka dinga yawo da abin allah dai ya yadda a takaice bayan an sha yadda aka sha dai an buɗe hmm. da aka bani to shikenan muka gayyato abu Hmm. da ma ga yato abu ka san na ce maka suna makarantar mai ne ma'ahadu a'a majalisar tarbiyyar oh, islamiyya islamiyya kenan ake magana tarbiyyar islamiyya haka ne to lokacin da mutanen abu suka zo mana inspection nan hmm. aka zo gida aka zo aka tantambayi yara aka yi wane ne hmm. to da akwai wani mutumin a cikin mutanen abu din akwai wani mutumin eh, indiya a lokacin hannun wacce sunan shi sai ya ce malam na ce na'am ya ce wannan makarantar ka abin da za mu ba ta suna ma'ahal ƙur'an kari ni kuma yana cewa abin nike so a ce min kwaleji ni kwaleji nake so a ce <laughs> sai aka ce a'a sai ya ce a'a wannan wata saboda asalin tunanin naka makaranta ce wadda tun da wacce ana kiranta arabic teachers college yawa to yawa da <laughs> <laughs> ni ba wani college wannan daga ta sai suka ce ya ce ai ma'ahadin tana gaba da wannan hmm. kuma yadda na ga yaran kamala wa'annan yaran ka ya kamata a ce sun wuce nan hmm. wato a matsayinsu kaza kaza kaza ya dai zuga ni haka ya dan <laughs> to da ta kashe in kuma ban so na ce na yadda sai aka ba hmm. suna aka ce sunanta mahadul ka yi. wannan shine asalin sunan ta zama haka a cikin mahaɗin nan akwai yaranmu da yawa wanda wannan kuma sai an zo ga maganar su eh, eh, amma dai a ciki hmm. eh, na gaya maka mutumin masar ya zo hmm. wancan can bayan na fara magana shi muka tsallake mutu shi hmm. wannan mutumin masar ya nemi in je muka je nan locus inda aka mashi masauki in je da yaro sai na ji da wani yaro a lokacin a cikin yaran ɗauke shi ne kamar ƙarami haka ya raka ni ta shi daga raka ni kawai muje mu gaggaisa da shi wannan sheik abdul gafar da gaisa mu da shi sai ce to yana yaron ka ne ce eh, cikin yaron sai kake karanta wani ce eh. sai ce to kai zo ka min karatu ne eh. aka sa yaro karatu wannan yaron a lokacin wani yaro a ce shi sani sani suleiman malam sani suleiman kenan wanda yanzu yake karantarwa a jami'ar musulunci eh, eh. jami'ar jihar katsina eh, hakan ya yi karatu a jami'ar musulunci madina eh shi wato lokacin yana yaro mm. yana dan karami haka sai ya karatu zai karatu sai ya ce to sai shi wannan mutum shehi ya ce ai duk inda zaga da kano ɗin da ina ne ban samu yaro mai karatu irin wannan saboda haka ka ka shine kawo wancan magana da fara maka in kawo mm. certificate dina ni ma ana so in tafi da ta yi misira akwai wani wane ne wane ne ana so a tafi da ni ce <laughs> to da a takaice wannan yasa aka ce aka dama a rika tafiya da yara cikin yara na an ba da su ga zuwa masar jami'atul azhar su karatu eh. gwamnati ba abdullahi aminci allah ya saka da alheri lokacin ya shigo har ya zo na mataimakin gamna na samu aka na samu fasfo guda nawa ne yara aka yi masu fasfot wanda za su ci wannan interview a kaduna to an je an yi sai aka ce duka yara na da suka je sun ci amma gaskiya al'amari biza a bani sai aka bani guda biyun nan wanda aka ce sun ci a wannan lokacin sai aka bani da shi wannan eh, wannan yaron da faɗa yanzu sani ah, sani suleiman sannan da mustapha shi kuma malam wani mustapha misiri haka ne sananne ne shi mustapha misiri yana kano yana karatu da ya ji wani labarin shi ya zo ya ce to da allah malam kai kaza kaza kaza kaza shi ɗalibi ne shi masu gashi kaza kaza kaza eh, yana haɗa su ne shi to za ta kashe da aka ji aka ce su bi suka ci shi wannan shehi eh, na na misira ya zo ya sami yana masallaci bayan na yi mai sallar juma'a ya ce kai haƙuri malam yaran ka duk suna da ƙoƙari amma dai bayan kasan saboda manyan ƙasa da kaza da kaza da kaza da kaza to a takaice dai a wannan shekarar wanda ya fara tafiya a eh, ko da yake ba wannan muke shi ne malam wannan eh, malam mustapha malam mustapha musulmi to shi kenan za mu dawo insha Allah ga wannan abin din amma yanzu akar makalla mu so mu ji ah, kamar makarantar har zuwa yanzu za a ce tun da dama ta asasi kamar yadda ka yi bayani saboda hadda alkur'ani ne mm. kamar ɗalibi nawa yanzu ya haddace qur'ani a makarantu tun daga wannan ah, ah, wannan ba zan iya cewa gashi ba yanzu gaskiya hmm. amma na san dai ko wanda muke cewa wanda za a zo a ce sai mu ce sai an yi hadda din hmm. wanda suke a gaban mu hmm. karanci sun wuce dubu a hanyar dubu da za su wuce akwai wanda yanzu ni ba san su ba duba duba su amma dai gaskiya ana gode ma Allah saboda ko ina muka je za a samu wasu yaran ma ce ga su ne kuma ana cewa su ne malamai gaskiya yes gaskiya ne tunda yanzu kaman ah, sani suleiman da muka yi magana yanzu mm. malami ne a jami'a mm. ana kuma amfana da shi kaga wani eh. kuma akwai su da yawa akwai ɗaya daga cikin ɗalibanka wanda ya taɓa zuwa nan shi ma mun hira da shi malami ne a jami'ar ya eh, biyu yanzu na'am eh. ai alhamdulillah to to akan wakan lawa kamar an muka zo bangaren za mu kara dawowa bangaren makaranta mm. bangaren kamar musabaka <coughs> kana alkalanci na na musabaka a katsina mm. jihar katsina kana yi kuma a kasa gabaki daya mm. kamar ya aka yi ta Kaɗan fara fara bayani ɗazu yadda aka na ko eh. to wannan yadda aka yi kenan kamar yadda na ce maka ina an naje kuma an ce ni ne alkali hmm. shekara ta ɗaya shekara ta biyu aka koma zari erc a nan ake yi shi ma to a wannan shekarar ne aka yi na wancan shekara ta farko inda aka yi na ƙasa an yi shi ne a sokoto hmm. cin inda aka kirkiro abin shekara ta biyu sai aka mai da shi maiduguri a wancan maiduguri sai muka je a matsayin sai kuma a nan kaduna state ne sai aka bani assistant na coordinator hmm. na kaduna state da wannan mukamin na tafi a can a wannan shekara ne a wannan ne aka zaɓi marigayi malam ja'far allah ya ji kanshi shek ja'far a wannan ne da ya masabaka ya na ɗaya hmm. shine ya taho nan bayan an zo an yi na duniya kuma ya tsaya ya karatu kuma allah ya yi ma abin shi albarka Eh, to kamar bayan eh? bayan wannan hmm. kaga shekara ta biyu kenan da shekara ta dawo sai aka yi na sai aka yi katsina state hmm. aka ce an bamu an bamu state hmm. saboda haka an zama musabaka dole mu koma katsina to shekara ta farko da aka fara yi shi wannan wanda ce makana na bashi an bashi shi shine shugabana eh. shekara ta biyu wato malam haya ana yin katsina sai aka ba sai aka wata wani wata hukuma islamic center wadda yanzu ake ce mata islam biyar to sai aka ce shi ne darakta lokacin musabaka ya zo muka taho masauki ma ba mu da shi sai gidan malaiku musa muka zana tare da yaren shi na muka zauna ne muka cewar ga mu mu zo daga huntuwa to aka je aka yi musabaka wani suka yi musabaka nan alƙalai sai aka ce da ni da shi da wani aa hamad mutum sudan sai a lokacin nan sai shi yana cewa a duk jihar nan ba wanda yake da wannan karatun ta jawidi ba wanda iya sai mu uku nan in ji shi mai dungu tun da shi ne darakta hmm. abinda aka kenan dai sai aka yi wannan shekara maimakon mutum biyar na yanayi ya ɗauko sai ya ƙi inda akwai ɗin kila akwai waɗanda suka iya ɗin a ah, to kuma dai hmm. ni dai ai ba ruwa na wani. <laughs> to dai haka aka yi daga nan kuma muna aka ci gaba da yi muna yi koyaushe aka zo dai ga alƙalan ina cikin alƙalan hmm. wata ran za a ce ni ne shugaba hmm. wato na nan state wata ran kuma za a ce a'a akwai malam haya malam haya aliyu rufa'i ya ce shi ne shugaba shi kuma dai gashi nan ni ne mataimakin shi akasarin abin haka ake yin shi a lokacin zai jagoranci abin a lokacin jagoranta daga baya ma sai zama shi ke jagora amma da ina nan tare da shi saboda ina muna nan ina wannan alƙalanci to a cikin wannan sai aka kawo wata shekara da aka yi wani masabaka a bauchi sai aka samu wasu 'yan matsaloli 'yan matsalolin da aka samu sai aka wato wani alkali ne balarabe ko kuma ja hmm. fata hmm. sai aka nemi ya karatu irin kasan mutanenmu da irin kama a kure din hmm. da ya karatu in na azalna aka ce karanta bani amma da ya karatu nan dai sai ya taɓa na to ya za a ci alƙali ne hannun ƙasa kuma yana ɓanna lokacin sheikh suleiman shi yawon yarabe shi ne ke jagoranci a wani lokaci to sai aka ce a rushe alƙalanci na ƙasa baki ɗaya yanzu ba a yadda ba alƙali sai ya haddace ƙur'ani sannan yana da ilimi na tafsiri hmm. sannan yana da ilimi na fiƙihu hmm. sannan yana da kamewa yana da kana'a da kaza da kaza da kaza aka dinga shimfiɗa eh, sharuɗa hmm. to dai wannan sai aka raba fom kuma ƙa'ida ne sai mutum ya iya turanci eh, larabci da yaren shi dole iya larabci da yaren shi hmm. a cikin ko kuma a ce yare nawa ya sani shi sannan ya zama alƙalin sannan kuma eh, ya zama ya san kira'o'i ruwayoyi akalla a lokacin guda hudu eh, akwai hafsa akwai warshi akwai kalun akwai hafsa duri wayan na an kada su to sannan ne ka za ka shiga zama alkali cikakke hmm. ah, kuma za ka iya shugabanci ma na alkalan a wancan lokacin hmm. to sai cikin sharuɗa kenan da za mu cika fom to ni da hmm. zo ya cika fom sai na iya yare kaza da yare kaza ni na ce ni ban iya kawai ba sai hausa haka dai na cika baina baina <laughs> ba ni kaɗai na cika fom ɗin ba amma ba san yadda aka yi ba sai kusan karken shekara ba a zo an ce mana ga sakamako ba sai aka aiko da katsina state kuma cewa su ba aka ba da funtuwa da ina ne sun ana su su ba da mutum ɗaya wani mai tajawidi zai je wani kos a nan sokoto hmm. jami'ar sokoto na tajawidi hmm. a wata guda ni hunto aka ba da ni aka ce ganin je da aka ba da ni na je a lokacin akwai dr umar bello kanan sarki musulmi shi ne darakta na wannan islamic center ta sokoto muka je aka gani sai ya gani na je da wani yaro sai ya ce a ah, to kai malam wai kai waye mai yin karatun cikinku sai ni ce ni ne haka na suna ta mana dariya dai haka ya za a yi kaza ka karshe dai ana ganin shekarun ka sun yawa sun yi yawa kuma don cewa zan wani kwas hmm. da karshe sai dai shi aka ci darakta na kira na na shiga ciki ya ce ma gasa ya ce malam bai mun dariya ba to kama an ga wasa <laughs> wai malam ba kai ne wanda kuke yin alƙalanci ba ka tsina na haka sai ce e ina ciki sun gane kake da wani sai ce to ba kai ba ka cika fom ba hmm. na ce oh eh hakan ya cika to me kawo kana na ce ga abin da zamani ne zamu wani kwas ne za a mana anan sai aka ce to malam ba da yawan magana ka tashi ka tafi kawai koma gida aji a turo ne sai na ce a ah, ni hotun da an zo karatu har na yi salama da iyali bana kuma sai an karanta da ni wannan karatu ya ce kai ni kanin sarki musulmi ya zan sa a kama kan <laughs> magana ta yi zafi ta yi zafi wala ya ce ce wala haka aka yi mun sannan sai ce daga ba idan gari ya gane ya gama da ni ne kai dai tun da ka zo to kai maza kuma gida ka a turo wani kuma watan gobe allah ka muna neman ka ana hmm. na ce ni fa ba zan ko sai na dawo da magana ta na ce ni fa sai na yi karatun ne aka dai yin aka faɗa sai sai aka rubuto takarda hmm. wani malam sahabi lokacin shi ya sakataren shi ce sawo sahabi ya ce na ya yi rubuta takarda ya ba shi hmm. da ya je sai bugu kawai sai a tafare ta a lokacin sai aka kawo sai aka ninke sai aka bani irin dai ko an baka je a yanka ka baka sani ba ya eh. ka ce in je wannan da in je bangaren ilimi din na fanto in je kai musu wannan dole na dawo gida na dawo gida da na zo na kai wannan rabi'u ne lokacin shine iyas e eh, yana duba ya ce a ah, ai da aka da irin mamaki eh, ne aka yi mamaki tuma da aika zama alkali na ƙasa alkali <laughs> to tuma da abin da aka yi da ke na tafi ikon Allah daga nan ka zama alkali na ƙasa kuma aka ci gaba da wannan aka tafi an mu koma sokoto aka kai mu hotel sai na ga wasu mutane wannan ya da da rawani irin abin nan eh. kowa bai magana da kowa shi da alƙalan ne na ce to <laughs> to haka dai aka yi mm. da ƙarshe sai aka ce to ina wani malama wade malama wade shi ne abin nan ko wani ta na ƙasa lokacin mm. ya ce na shek sa'idu mm. kai dama kai ne kai ka zo a latti ba ya maka interview ba sai muka shiga wani ɗaki sai aka kukkulle fanka aka kashe komi aka kashe aka ce to ana son karanta wani abu hmm. da kuma da ruwaya da wani wani ne ha na ce to yana ce shi kenan yana kama karatu na yi karatu na hmm. bakin abin da ya ga aka wani minti biyar hmm. minti biyar suka cika sannan kuma sai aka abin a takaice dai wannan kaji farkon alƙalanci kenan hmm, masha Allah labarin da yana da yawa sosai shi ne ce maka labarin ya yi yawa gaskiya ne to ina ganin akwai bukatar kila sai mun kara gayyato walan kenan ah, <laughs> wallahi saboda akwai sauran abubuwa da muke so mu ji game da makaranta eh to ya kamata mu ce to sai mu je in aka gama in yi su to insha Allah sai mu sai mu dawo sai mu dasa insha Allah mun gode kwarai malam alhamdulillah da wannan lokaci da aka ba mu da kuma labaran da muka ji waɗanda kila in ba wurin irin kuɗin ba za a in ba wurin irin kuɗin ba ba za a same su ba mun gode kwarai nan na masu kallon mu duka duka nan muka kawo karshen wannan zaman na wannan hira da muka muke da sheikh imam sa'id musa funtuwa game da rayuwar shi da irin yadda ya assasa makarantar shi hadu alkur'an karim da waɗansu abubuwa ma da ba wannan ba insha allahu a nan gaba za mu ji irin kalubalen da malam ya fuskanta wurin assasa wannan makaranta da irin kuma nasarorin da aka samu a sakamakon assasa ita wannan makaranta din amma kafin nan a madadin abokan aiki na waɗanda suka taimaka a wannan shirye nasara ni saifuddin yakubu musa ake cewa mu huta lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh في القلب مكانا يا هلا بمن حضر منتدى له الفخر جيدكم طر القمر يا كرام يا برا أشرف النور وبان مرحبا بمن أتانا أيها الزائر بمراته أيها الساهر أهلا لك في القلب مكانا أشرق النور وبان مرحبا بمراته أيها الساهر أهلا لك في القلب مكانا